ko da mata nawa gare shi zai ci gaba da zama da matansa ba tare da ya sake su ba domin babu inda aka ce idan mutum ya musulunta ya rabu da matansa ya zaɓi guda hudu kawai wanda ya ce a kawo mai hujja bari mu kalli abin da zai faɗa yanzu na yana neman in akwai dalili a kawo mai da ƙoƙarin da yake ga cewa ya ifanta hadisan da suka zo da kuma tuhumar malaman suna da cewa sun kasa inganta wannan hadisi da yake cewa kwaya ɗaya ne ma alal muhim da mu kalli abin da abdul zai faɗa yanzu akan wannan tambaya da aka yi masa in ya so sannan mu da mu kalli ta kuma yanda musulunci ya tanade ta a gaskiyar zance a dai matsayin da ake kai a yanzu ban za a nan gaba ba tunda a tafi ake a bincike mai Allah zai haska kuma Allah masani jama'a game da batun wannan fata da ake yi mun mutum ya mutu da mace sama da hudu ya musulunta da mace fiye da hudu ya mutu kafin ya zaɓi hudu ya za a yi wajen babu to abinda da ke gaskiyar zance na sha faɗar wannan na san kun sha jinsa a gona kuma na ba ku cigiya ku taya ni ko da fatawa gurin malumma har yau ba ku zo min da wani bayani ba shi ayyada mace hudun ma a ina ya zo hadisun da ke kawo dai a sharaɗinsu da ifi ne annabi ya ce da wanda ya aure ya musulunta mace sama da hudu ya ce zaɓi hudu ka saki raguwa abunsu su kansu hadisin bai inganta ba na'am shi ko babin halar da haram sun haɗu kan sai sahihi to da ihi ne a gunsun kansu don na cewa gunsun da kun san yadda al'amarin yau ya zama abu ya zama wani abu daban to a gunsu su kansu da ifi tare da wasu ga su inganta shi bai inganta ba sun yi iyakar dabaru ko albani face-face ya yi ta tayi ya iya mai da shi hasani cewa saki ragowar ka rike hudu to idan lamari ya zama ka ne kina ya zama ba ma wata kwakwaran hujja ba ma wai ya mutu ba ana zuwa ana kokawar ya za a gado a yana rayan ma wanda nassin ne ce dole ya rabu da su don sun wuce hudu ina bukatar nassin abin da yake ake gabana a yanzu ko mace ɗari ce da shi cigaba zai da zama da abasa sai an samu min nassin ne inganta eh na cewa annabi ya ce a saki sama da hudu din wani abu na biyu ba masu yawan aure ne musamman na wancan lokutan maganar saki eh, sama da hudu inda ta inganta a sunna annabi za a roto ta da yawa ba a taɓa ruwaito wani mutum da ya musulunta manzo Allah ya tauna da shi kan yawan matansa ba ba a taɓa wannan guda ɗaya da suke ta ƙoƙarin su amfani da ita ta ƙi inganta al'amarin da yake nuna in wato kenan sau ɗaya ma abin da taɓa faruwa shigiyar cewa to a ce tun da ake musulunta sau ɗaya mai sama da mace hudu na musulunta a mushrikai a yawan auren larabawa sau ɗaya aka yi in an yi fiye da sau ɗaya mata a ruwan kowace ne musamman wannan da ta mata rushe jama'a mutumin da ya musulunta da mace sama da hudu ya mutu kafin ya fidda hudu mu a hakan dukkan su matan sani. za su gace shi duka kai ya Salima ba wani nasi da ya ce rabu da sauran in akwai ina jiransa a kira mana sallah alhamdulillah ala yati hal yan uwa kun kalli abin da akim abdul tambaya a kansa da kuma amsar da ya bayar adna musulmi ma'ana ordinary musulmi in ya saurari wannan fatawa ta jabbar ya san akwai rashin hankali akwai kuma rashin fahimtar addini da kuma ɗauko hayar rushe addinin musulunci domin ƙur'ani shine asali a bayanin aure kuma shi ƙur'ani ce bayanin mata nawa kowane musulmi zai aura suratun nisa'i aya ta uku ta bayyana mana haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna mu aura daga cikin mata masna wa sulasa wa ruba' Ma'auri mata biyu ko uku ko hudu amma saboda rashin fahimtar addinin musulunci kai tsaye aljabari ke cewa babu dalili ma da ya ce a da matan to kafin mu je ko ina mahaifin abjabar sheikh muhammad nasir kabara yana da tafsiri da yayi na alkur'ani mai girma mai suna ihsanul mannan fi ibrazi khabayil qur'an na sheikh محمد ناصر أبي, الم... أبي الم... ابن المختار الكنوي الكبري الحميري السنهاجي القادري وانا تفسير ما ناصر كبرني عبد الجبار to mu kalli aya ta uku a cikin wannan sura yanda mahaifin abdul-jabbar ya fassara na ayar da cewa shin ana auren mata sama da hudu kafin mu dawo kan magana hadisan ga da malam nasir kabari ke faɗi a karkashin faɗin allah subhanahu wa ta'ala وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا tafsirin da ma'an nasiru ya faɗa sai ce in kun ji tsoron cewa ba za ku iya yin adalci a tsakanin marayu ba kuma kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci a tsakanin matayenku ba to ku auri daga abin da ya daɗaɗa na daga mataye biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu sai malam nasiru bar allah mai rahama a cikin bracket sai ce kada ku ƙara akan haka kaga kara ƙara kan nawa kar a ƙara kan hudu to sai ce in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba tsakaninsu a wajen ciyarwa da rabon kwana ba to ku auri guda ɗaya wanda nan shi ne tafsirin da malamai suka yi imani da shi domin wanda ya fahimci cewa don Allah ta'ala ce masna masna a auri mata biyu biyu biyu sai ya ce hudu kenan wasu lasa ya ce shida ma'ana uku uku sun zama shida waruba hudu hudu sun zama takwas to wannan shi ne tantirin cikakken jahili a harshen larabci domin zama shari, a cikin tafsirinsa ka shaf wanda ba sai mun nuna ba mutane ba amma shi da ya ce a kawo na tabbata na tafsirin nan in ka je cikin tafsirin kashaf na limamin zamakshari za ga ya ce gwaranci ne mutum ya fahimci cewa wai ana nufin biyu biyu hudu kenan uku uku shida kenan hudu hudu takwas kenan ce gwaranci ne rashin sanin larabci da kuma jahiltarsa domin ya kawo misali cewa da zan baka dirhami dubu in ce gashi ka raba wa mutane kowa ka bashi biyu biyu ba yana nufin in na zo kanka kai ɗauki biyu in kara ma in sake ɗauko su biyu in baka ba abin da ke nufi in an baka dirhami dubu ɗaya aka ce ka ba wa kowa biyu biyu yana nufin kwaya biyu za ka bashi ko a hausa na zo na ce ai dukkanku zan iya baku biyu biyu ba yana nufin zan baka hudu ba ne yana nufin zan baka biyu ba wai ana nufin daga biyu zuwa hudu ake nufi ba da haka gwaranci ne da rashin sanin larabci da kake takama kuma kai kasan larabci aljabar. ka fahimci wannan ayar a matsayin haka haka na al-imam ibn jarir ya yi doguwar magana wadda ita ma ka duba ta cikin jami'ul bayani an tawil ayar qur'an tafsir imam tabari ka ga yaya malamai suka fassara wannan aya da kuma tawilin da kake kokarin ka kawo nan ibn jarir tabari imam mufassirin ya kawo shi yayi kace kace da wannan tawili da kake kokari kai to sai mu koma zuwa ga tahaddi da kai cewa hadisin ma bai inganta ba domin babu inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wani ya saki matansa dan yana da guda da yawa in da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi ya saka kana kokarin cewa ai hadisin su ɗaya abin ya faru bai ma inganta ba kuma ya za a ce abubuwan nan sun faru da yadda aka san larabawa da san mata a ce wai gaba ɗaya su ɗaya faru wannan shi kina cewa jabar kwata kwata baka yi karatu ba kana da awar kai malamin hadisi ne amma baka karanta littafin abu dawud na hadisi ba ba karanta littafin tirmizi ba kasan ba ɗaya ba ne. to zan kama kan ruwayoyi daban-daban waɗanda suka zo a cikin littafin ko ba mutum ɗaya ba ne. abu dawud rahimahullahu ta'ala a cikin sunan abu dawud hadisi mai lamba 2241 babin da ya kulla shi ne babun fiman aslama wa inda indahu sa'un ak min arba'in babin da ke magana akan mutumin da ya musulunta yara mata da suka haura hudu a tare da shi ku ji hadisin sai ce haddasana musaddadun haddasana hushaim wa hawwala sanad wa qala wa haddasana wahab ibn baqiya akhbarana hushaim an ibn abi layla an humaysata bin shamarlat عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن umair وقال وهب الأزدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة يتي نامس لنتا سينزو جمّن زن الله صلى الله عليه وسلم إنا دا ماتا قدا تقص da na zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce min ka zaɓi huɗu a cikin su ka rabu da ragowar. to ya yana cewa malamai sun kasa inganta hadisin nan albani karan kansa ya yi ta kokari ne yana ta face-face don yi da hadisin shi abu da ya kawo hadisin ya fi ka sanin mai kawo domin da abu dawud ya zo sai ya ce maka illar da ta sa kaga ana ta magana a kan sanadi saboda humaisa in aka ce humaisatu kowa yana jin sunan nan ya san sunan mata ne to amma akwai maza masu sunan humaisatu irin hamzatu sunan maza ne amma gashi ya zo da irin sigar matu akwai ɓalhatu akwai sunaye masu tutu sunan maza ne kuma sunan mata ne to wasu malamai da suka zo sai suka ce ai wannan humaisatun bin shamarlat sai suka ce namiji ne sai aka ce asahihu shine mace ce ba namiji bane sai ta zama humaisatu bintu shamarlat kamar yanda malam mai takhriji ya fawo bayanin gaba daya kasa sai yake cewa ga yanda bayani yake cewa aslan ita wannan mata sai tulifa nusakhu tahawi fi ibnu wa bintu shin wannan rawin namiji ne ko mace ne nan ne matsala take abjabar mace ce ba namiji bane wayanda suka tafi akan cewa namiji ne shine aka ce baya da tarjama wannan da haka suka da ifan hadisin wanda kuma suka ce bintu suna ne wanda ke daukar maza da mata kamar a Hausa mu ce gambo in na ce gambo dan gidan wane sai aka ce ba a san shi ba amma na ce gambo yar gidan wanci sai aka ce an santa to me illa cikin hadisin nan da illa ta kawo abdul jabbar albani ba face-face ba tsayawa ya koya maka ilimin hadisi da inda aka samu matsala kuma ya gyara maka to da ya zo kuma sai ce maka ba mutum ɗaya bane a cikin jahiliya wanda suka musulunta suna da mata sama da hudu sai ce wa inda abi sufyan bin harb sittatu niswa abu sufyan matansa shida sannan wa kaza inda safwan bin umayya safwan ibn umayya shi ma yana da matan da suka haura hudu qalahu ibn jurayj kama fil isaba ga tarjama duka ya kawo maka haka ne ce fitar da mata atika bintul walid ya ce wa kana inda umair ibn qatada allazi khamsa niswa yana da mata biyar kaga ba magana mutum ɗaya ake ba balle ka ce wai an ce su ɗaya abin ya faru da haka a soke magana hadisi ga tarjama sa cikin tahzib zaka gani kazalika in ka koma cikin sunan tirmizi shi ma ga hadisin da ya kawo nan mun karanta hadisin alharis da ya kawo shi sai ka cewa al-asdi shine wanda ya musulunta da mata takwas to in ka kada kuma cikin sunan tirmizi ba mai mata takwas bane shi goma mai mata goma ne ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ma ja'a fi rajuli yuslimu wa indahu ashratu niswa babin da zai magana kan mutumin da zai musulunta yana da mata goma kaga anan ba mai magana mata takwas bane ba hadisi Abu Dawud bane dan ba mutum ɗaya bane mutum wannan daban ne sai ce haddasa na hannadu haddasa na abda bin sa'id Ibin abi aruba an ma'mar an zuhuri an salim an abdullahi an ibn umar anna ghailan bin salama الثقفي kaga sunan wannan ghailan bin salama as-saqafi aslama wa indahu 10 niswa fil jahiliya fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakhtar arba' minhunna to ka kalli hadisin kar ka zo ka ce mana hadisin bai inganta ba shi tirmizi ɗalibin bukhari ne ya kuma nuna mai yadda gyaran yake da haka da wanda yake kuskuren da gyaran duka tirmizi ya kawo cewa ghailan ibn salama a sakafi ya musulunta da mata goma kuma suka musulunta da shi manzala sassari cika zaɓi hudu karabu da saura ta sai yake cewa wannan sanadin ta hanyar ma'amar shine bai inganta ba sai ce in ji tirmizi a kasan wannan hadisin sai ce wasu sahihu ma rawa shu'aibu bin abi hamza وغيره عن الزهري وهمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان wannan shine daidai shi yasa ce maka wasahihu kaga hadisin ba da'ifi bane ba face face albani ba tirmizi shi ya kawo su gaba daya da ka ya kawo maka abin da ya shahara a bakin mutane cewa ruwaya daga wajen zuhuri ta hanyar ma'amar ce da ka sai ce ba ma'amar bane ya rubuta wannan hadisi daga wajen zuhuri wanda ya rubuta daga wajen zuhuri shine shu'aib ibn abi ibn abi hamza da kuma wani sa daga baɗaya da zuhuri da abin abi hamza suka rawaito wannan hadisi ta hanyar wa ta hanyar eh, salim ibn abdullahi shi kuma daga ibn umar ya ce ghailan ibn salama as-saqafi ya musulunta yana da mata goma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saki shida daga cikinsu ya kuma rike guda hudu hakanan in ka ƙara dubawa tunda kai malami ne mai cewa kana bincike to ka duba abin da ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin littafinsa al'um al'um da kuma littafinsa musnad ga musnad imam shafi'i shi ma musnad imam shafi'i bi tartibi allamat sindi a ciki tunda duka malami ɗaya ne da haka bukatuwar mu zuwa kawo manganinsa guda biyu ɗaya ma ta wadata ga abin da shafi yake cewa babun arrajul yaslimu wa indahu akthar min arba'at niswa mutumin da zai musulunta yana da mata sama da guda hudu sai ce qala Allah ta'ala fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' da ya zo sai ki ci akhbarna malik an ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min thaqif أسلم وعنده عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن in ka zo ka ce wannan ya zo makadu'i to gashi nan a hadisi mai bayansa sai kama shi cikakke sai ke cewa an ma'amar an ibn shahabin an salimin anna ghailan bin aslam bin salama aslam wa indahu asharatu niswa ko ashiru niswa فقال له النبي صلى الله عليه وسلم wa farik au da wannan hadisi baya da matsala saboda yanzu mun maka bayani yadda tirmizi ya kawo shi kuma ya ce ruwayar ba ta ma'amar ba ce ta hamza ce ibn abi hamza da ka ba matsala ba ne dan kaga ya sake kawo ta anan kazalika hadisinsa na gaba yake ce maka akhbarani man sami'a muhammad bin abdurrahman yukhbiru an abdul majid bin suhayl an ibn abdurrahman bin auf an nawfal bin نوفل har zuwa ƙarshe wanda shafi'i rahimahullahu ta'ala ya yi doguwar magana akan wannan bayani cewa wanda ya musulunta yana da mata sama da hudu to da haka zai sake su ne ya rike guda hudun kazalika tirmizi a shafi'i ya sake maimaita wannan bayani a cikin littafin nan nasa inda ya dogon bayani a can gaba wanda ya faɗi ra'ayinsa akan wa'anne za a zauna da su su wanne zai zaɓa a cikin su. hakanan duk malamai da suka zo na addinin musulunci cewa suka ijima'i ne auren mata hudu ijima'i ne auren mata hudu babu inda musulunci ya ce ka zauna da mace sama da hudu idan kuma ka ce baka yadda da wannan bayanin ba to bisa ga wannan ayar duk mutumin da ya auri mace biyu ko ya auri mace uku to ya saba ma Allah kenan dan ayar ba ta yi magana mata biyu ba ba ta yi magana aya mata uku ba a bisa ga wannan bayanin da kake tafiya a kansa domin da aka ce masna kuka fasara da biyu biyu hudu kenan to kaga babu lissafin biyu ba lissafin kuma uku duk wanda ya aure su to ya saba ma Allah duk mai mata uku kenan ya saba ma Allah bisa ga bayanin ka haka nan duk wanda ya aure mata biyu shi ma ya saba ma Allah bisa ga bayanin ka to kuma wanda ya haura kuma kan takwas kuma shi mai matsayin sa saboda in kuka ce waru ba hudu hudu to shi kuma wanda ya aure sama da hudun shi kuma menene matsayin sa kaga kenan wannan son zuciya ne ba daidai bane mahaifinka malam kabara ga abin da ya fassara da cewa a wuri mata hudu sai ce kada a ƙara akan haka ga maganan malam kada a ƙara akan mata hudu wannan shine tafsirin malam kabara mahaifin abuljabar ihsanul manan cewa kada a ƙara kan haka nawa kada a ƙara kan mata hudu to abuljabar yanzu aiki ya rige gare ka ka gaya mana wani malami ne na addinin musulunci ya ce a wuri mata sama da hudu ingantaccen bayani ba mai rubabben tunani irin naka ba ba wanda yahudu suka ɗauki nauyinsa don ya ruguza addinin musulunci ba kana magana kan na ali shi kake koyi da shi matan na ali ka taba gani a auren sama da mata biyu ko uku ko hudu wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haura mata hudu wani mutumin kirki ne kaga ya haura sama da mata hudu babu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiyarsa sace. shi Allah ta'ala ce mai turji man min hunna shi kadai Allah ya ba mu dama banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da kaidi akan mata shi yasa mu na kasar Hausa da mutum yayi aure mace ta hudu cewa yake na ciki kofa saboda shi musulmi ne ya san addini ya san da kayan mata hudu to ka ciki kofa idan ma mutum yana sha'awar ya sake aure to cewa ake zai bude kofa dan ya ƙara shigo da wata dan musulmin arziki dan musulmin kirki dan musulmi mai amsu na musulunci ya san mata hudu ake a shari'ar musulunci ba a haura sama da mata hudu balle kai magana mutumin da ya musulunta yana da mata sama da hudu ka ce ya ci gaba zama da kayansa ko ɗari ne su kuma wawayen ka sun ihu ana rusa ƙur'ani suna ihu saboda ba karatu kake kanta da su ba yahudanci da ka ɗauko shi kake yaɗa musu Allah ta'ala shirya da mu gaba ɗaya da kai a Hausa duk mutumin da aka gaya mu cewa matan mutum hudu aka gan shi da wata mata ya san cewa wannan mutumin mazinaci ne ba daidai yake tafiya ba da ka jabar wannan mummuna aqida ta rushe addinin musulunci da usul da wannan usulin musulunci ne qur'ani ne kuma shi baban ka fassara ba mu kai maka tafsirin kowane malami ka ga na kin bude ma ibn jarir babari ban bude maka kashaf na zamakhshari ba wa in kana na sun kowa tarayya da shi amma na dogara da mahaifinka in kuma ka ce ba daidai ne to ka gaya mana hukuncin duk mutumin da ya ce aure mata hudu jahili ne ko bai fahimci addinin musulunci ba ne so nake kawai ka gaya matsayin babanka dan in gane menene tsakanin da baban kasan ni Allah taimake ni ban taba bin babana da adda yana rayu dan zan sara masa ba kuma Allah taimake ni babana bai taba kai ni goran dutse gidan mahaukata ba wannan ban da wani tarihin ajiya mahaifinka shekararsa 24 daidai da barin duniya amma ni ban da wani tarihin tsakana da mahaifina yan uwa kuma masu san wane da ke tarihi da mahaifinsa za su ji a nan gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.